فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا don haka kar ka yi gaugawa ya kai wannan manzo wajen neman Allah ya gaggauta hallaka su muna lissafi da rayuwarsu har lokacin da aka ɗiba masu don talala ya ƙare sai mu yi masu uquba da abin da ya dace da su